mai shifa'u shifa'i saka ahalul ibahati wal fushi wa zaka a qara'atana min al arshi shifa'i wato waraka na ni mm. shaka ahalul ibahati wal fushi sai sai tsiyar sai tsiyatar da mutanen banza da masu alfasha ni na wa waraka shi na nabi muhammad bayan nabi muhammad ya warkar da ni sai tsiyatar da mutanen banza da masu alfasha mm. wa zaka kitabun wannan kuma littafi ne kar a tana wanda ya zo mana min al'ashi daga al'arashi shara'ata lana ya mutafa ka'idan bihi zawil fawj wa ne dan da zawil shi shara'ata lana ya kai mutafa annabi muhammad ka kai mana shari'a ko ko ka kawo mana shari'a wanda da wannan shari'an ne ka'idar masu arziki masu rabo da masu arziki suka samu jagora da wannan shari'a da tare da zawul fushi wannan shara da haka mana kuma sai ta kore mutane masu alfasa Allah ke mu shuruku su mushil hadai muqsirun ka yami fasiru wakati al arshi lil furshi shuruku shi mushil hadai wato ranai ku ilin na shirya da laylu dare mukusirin sai ya zama ɗan kankani daren ma sai yi ma wannan haske wato kadan ya hmm. zama kayan kamar dare yaqsir wakati sai lokaci na ya tafi ila al'arshi zuwa ga al'arshi lil zuwa ga wannan shimfiɗa ta halaran zati inda Allah eh to sai ta kai wannan wurin ne sai ni dole ne ma na bi wannan shara mm. Ibrahim radiyallahu شبابنا به ري سعادة نكت في رسولا أدانا نحفظ سر لا نفشي شبابنا به ري سعادة دمن Da الله صلى الله عليه وسلم muka shaki ƙanshin arziki raya sa'adati ƙarshen arzikin kuma na arzikin ne mm. na ka tafi rasulun muna bin manzo a dana wanda ya shirya da mu bayan ya shirya da mu sai ya ba mu wani sirri wannan sirrin da ya ba mu kuma na hafazu sirri sai sai muna boye wannan asiri mm. la mu shi ba ma bari a san shi ba ma fada mu boye asiri mu ba ma fadin gashi gashi mm. amma kuma mutum ya haukace ya ce tun shamsa ta zama kaza mm. eh, annabi ibrahim ai shine shugaban mahaukata da ya ga rana ya ce ai eh. ya ga wata can ma ya ce eh ya ga tauraruwa ya ce eh. to da ya ga mutum fa sai ah. ya ce ba shi bane rana dai rana ko an san sama ta take yes eh tauraruwa ma sama ta take duk da ya gama karanta wannan sai ya dubi mutum sai ya ce baki bane ya ga tamba ya ce baki bane mm, amma rana dai mm. ai tana sama ta yi kusa da can kamar da suke cewa ai yana sama ne wani malami ma ya wani malami ya zo gaida shi ibrahim a madinar rasulun sallallahu alaihi wasallam majanuni ne sai yana ce ai mu yadda muka tabbata Allah na sama wanda duk bai faɗi haka fakar kafara kuma ka ce Allah baya sama ma ka ka ana shi karatu sai ce ya dube shi kawai ya dariya ni dai ina kallon tsohon ne yana kallon shi haka yana dariya dan kuma shi Allah yana motsa mashi harci daga sama ne yake so sai Allah to ta'alo ila na haji sabi ina abudan ilaha barana lalisintin wala man shi ana da amince ku zo dai ila na haji sauyi ku zo zuwa ga hanyar nan na daidaito da na abu don mu bauta mai ilahan ubangiji shi wannan ubangiji barana ya kubatar da mu lisintin wala manshi wato sinti din nan wani fasto ne mai alfahari a singa sunan shi sinti manshi ma sunan wani fasto ne wanda yake alfahari yana ganin ba kamar shi a duk da, to guda biyu na shine shehu ya kwatance da su fastoci eh, ne wai ma a suna ganin su wani abu ne ga su Allah ya kubutar da mu da bin wannan sinci da wancan bakin yin fasoci ne masu ƙarfi da suke ganin wai za su ko su ba musulmi ba wanda ma bai sallah a kira shi wani mutum ne tafajir hmm? fi harin bata an hara lan tara sabila salamin gaira hizmin ma alhadashi tafajir fi harin wato ai ya shafe dukkan wani zafi amma mata al'ada duk lokacin da ya fito da zafin to dan tara sabila salamin ba za ka ga makuta ba gare hizin wala ma'al ba abin da za a gani sai bakin ciki tare da mummunan bakin ciki kuma Allah ya kiyaye to wadancan sinti da mai shidin can shine shehu ya ce ya wai hama sama muhammadu hasamuhu da daimi hasharil jinni wal insi wal wahashi ba ya waiha ma amsa muhammadu hasmu ya bakin ciki koko ya kai can wanda ya ambaci annabi muhammadu abokin fadarsa Allah ya kiyaye ya kai can wanda ya ambaci muhammadu abokin fadarsa to ya shiga cikin wannan baki ciki da kai ciki Allah ya kiyaye ba yu'minu bi hajjati har ya zuwa ranar da za a tada mutane za a tada aljannu da mutane da dabbobi yana cikin wannan bakin cikin Allah ya kare mu Allah ya kiyaye shehu yana magana ne akan wancan fasto da wannan fasto sunan shi wancan na farko sunan shi sinti mm. wannan na biyu kuma sunan shi manshi mm. ana gane karatu wato fasto ta ne wannan wanda ba ruwan mu mm. alaihi salatu lahi sun summa salamuhu bi arabu yiwani wa sahabi kaza kirshi kira Allah da aminci Allah ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi hada wannan salati ne rabu iwani yan na suke samun waka ko sahabi sahabai na suke samun da waka kaza kirshi haka nan masoyana da iyalaina da ƴaƴana da jikoki na su ake so mu jam'i ne wannan jam'in masoya da jam'in iyalai da jam'in ƴaƴa da jikoki duk sun shiga ya ake ce musu kirki عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ننجو من الإذي والبدشي إلى لدى من شاء الله يتفتك عليه محمد صلاة بها da wannan salati ne na ju muke samun tsira min alhizi daga bakin ciki walbada shi da mummunan bakin ciki kuma Allah alaihi salatu lahi summa salamuhu akunu wa ahbabi ala hina shi. to tsira da dami Allah ya tabbata ga annabi Muhammad akunu wa ahbabi da ni da masoyana zamu zamo ala na hajihi akan hanya na muhammadu na a akan wannan hanya na za mu rika tafiya Alayhi salatu lahi sun masalamu wa alin wa sahabin ma huda ahmadin yamshi ira ala daminci allah ya tabbata ga annabi muhammadu ira ala daminci allah ya tabbata ga alayensa ila damin da Allah ya tabbata ga sahabbansa ma huda ahmadin yamshi wa innan a bisa kan shari'a annabi Muhammadu suke tafiya سفالي وقتي والحبيب يحسس وإني محبوب لداها المحسس سفالي وقتي توانا لوكتي نوايا جلو والحبيب كاغاني محمد يحسس Yana ni. kai wa'in ya mahabubu ni ma ina alfahari ba ni masoyin annabi Muhammadu. wa'in ne ni dinna mahabubu da ni masoyin annabi Muhammadu. muhassasu wanda suke mai keɓance soyayya ba wani masanin allah wanda ya gane Allah ya san Allah ya zauna tare da Allah ya shi ma kan mun da shi kai ma haka za ka zama shehu muradu da hamdi sirri min murabbi li kulli wa muhassisi mm. arifina wa muhallisi muradi abinda nake nufi li hamdi sirri min ina dan jinjiri a tsumman nan to mm. nake dauke da sirri ina dan jinjiri an aje na tuma ina hunya hunya hunya mm. to a daidai wannan lokaci ni ke faɗauke da sirrin shi mm. ɗan jinjirin nan mm. ya mana muradi abinda nike nihi ya hamle sirri ni ne ke ɗauke da sirrin min kabla da sha'ati tun ban taso ba tun ina dan jinjiri ne fa ke dauke da sirrin to dan jinjiri ko zai dauka wani abu dai ya dauka ya dauka ma sai ma an yi wahala bayan wane yake marami da kula da arifai ne dukkan wasu arifai ne yake tarbiyyar su hmm. wa mawlidi kuma ni ne na fi kowa tsarkakewa hmm. wa inda hishala ka dabu yau mai mata da ra'auni wankadu ilayya wa ahalasu ma'ana a nan wa inda hishala ka dabu sai ga wani kudubi ne wancan ma kudubi ne wancan ma gausi ne wancan ma fardu ne hmm. to sai suka zo wani wuri sai suka rikice suka rudi an zo wata mishiga ne sun gaza yadda ba su san wurin ba sun rasa gane wurin shehu ya ce idan wadda kulwai a wani rana suka rudi bi mashadin a wani wuri to ra'auni ra'auni za su ganni ina tsaye ni ban rude ba ina tsaye ina tsaye ban rude ba gadin tangar ba abinda kuma ya sami wa kadu ilayya sai kuma su jawo zuwa gare ni wa ala su kuma ya tarkaka ya tarkake su ce duk kudubai nan babu ya tarkake kai shi shi ya tarkake shi kuma ya tarkake kudubai da haka dabu da haka wasu da hutadu da dajalul gaibi kullum ta hata idanatu waɗanda suka buɗe za su ga su yana takama yana tangadi kuma ya sa rigar na irin nawa kuma ya sa rigar na irin nawa yana tangade shi yana waje waje duk sun ruɗe su shi ko tangade shi kawai yana tangade yana takama رأيت رسول الله نصا بأنني سفير له في الكائنات محلس رأيت رسول الله ناقم الله نصا abinda ake kira nasa kamar yadda kake karanta Qur'ani ba ka ganin harafin kana ganin harafin kana ganin bakin kana ganin abinda kake karanta yace haka na ga manzo Allah da annani cewa ni dinnan safirun lau ni ne ke rike mace da kayan aiki mm. ina kira safiri kamar mutum a tura shi a senegal a ce shi ne matsayin gwamnatin kasar mm. ko kuma a tura mutum ya kamar sauliya ce shi ne ya zo a matsayin gwamnatin kasar mm. shi ake kira safiru to ni ne safirun nasa filka ina ta dukan halittar da ya yi su kuma ni ne mai tsarkake su wanda tsarkake shi ya sani da kuma na bashi a ita ba haka na so ba ma je ya zage ni a titi ai bai sani amin alaihi salatu lahi sun salamuhu wa alin wa sahabin samau wata hassasu. ila la daminci ala ya tabbata ga annabi muhammad wa alin ala ya nabi muhammad ma wannan salati ya tabbata gare zuwa sahabin da sahabai samau wanda suka ɗaukaka can sama wata haza su kuma suka sake tsarkaka lamin lahu Amin ya Allah. Amin. صل على سيدنا محمد الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر يوم كداره العظيم اللهم صل لنا جميعا تعالنا وفقنا منك الينا ذكرا كثيرا واسعا حلالا مباركا كما يسر بتيسيرك انت جميع امورنا وتتولنا كل ما بمقدور منك الينا كثيرا سبحانك يا ربنا ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله They lie. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله la la الله لا إله إلا الله love. La, La la, la